إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن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 da bambanta wa da ya gabata muna tattaunawa a kan inda ofis da mai girma da ayoyi wanda zai kama da mai sakar jama'a التأويل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وآية سورة النور الله السماوات والأرض وما ألا تعالى وقالوا به كمشكاة فيها مصباح تجد غدا مستجيبين النبي صلى الله عليه وسلم لما في قرية يبقى كمان التأويل عند أن أنا أقول التأويل شوفوا الله تعالى ولا تقربوا لله Allah da ba, irin karfin da yake da su a cikin wani kuma. Hadda kuma shi mana bai, بعد ان يودي الشرفين المحاورة مقدمة كان أهل السنة لكم فريد جمعي جماعة لما نقلوا كيف جمعي تقولي أن أهلوا بأخير كل أبو عن السيباش ومن أن يكتبوا أهل السنة أقول هل السيبا تأكل وفر مرنا حتى أقول أن تكتبوا كل شيء غير إذا وزرت ذلك أنا أشترى tattauna wani ya zama wani ya ne zama ai ba matsala na matsala na da duniya ba na bane yana so a sanki ne saboda ya yi wata wani rami ta shi zama mutane ba ma yana suna suna da wannan ba za a kake wani tsada sun ce a kowa rami a ne ba na wata ya koma ba a yi ne na sannan shi wanda ya tafi da kanar mun fahimci wata Allah ya kare shi. Ba mu dafa yau insha Allah. قال وكتبه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا نبي حقيقة الله تعالى يأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن جاء القرآن في غير هذا الموضع أو الوجه ما تباونا مثل ما يجري فيه ذكر على السوى idan kana ganin cewa me yasa za a ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aya ya ga za da ma'ayar da ma'anar nuna annabi alifu annabi sallallahu alaihi wasallam to ban da nan wajen ba akwai tsarin karshen ruwan kenan alƙur'ani fasirin ƙur'ani ko ba ka taɓa ne a yanzu ƙur'ani ba a tura to fasirin ba a wajen tsarin sai da fasara ba ne sai da fasara ba mafi yawan tafsirin fasirin ƙur'ani ke ƙur'ani idan har a wannan aya akwai hikima tana da jikin kuma ya shi ɗauko ƙanonin kuma da da Allah ta ala ya tashi da nuru ya kuma kira shi da sirajin munira ya kira shi da sirla min hasaka faqala faqala ta'ala Allah ta'ala ya ce jarakum min Allah nurun wa kitabun ayat surat al-Ma'idah itu di ayat yang kita ya ada kitab يقول أهل الكتاب جاءهم رسولا يبين كثيرا مما تدخل من الكتاب ويقول أن كثير فجاءهم إلى ملوك الله يحبون من كتابه يقول أهل الكتاب حقيقة أنهم ينظرون يبين لهم كثيرا مما تدخل من الكتاب ya rera bayan abubuwa da yawa wani ya ci kamar addu'ar kama kun koyi mun fahimci wannan da yawa yana yana cin addu'ar amma kun koyi ko da yanzu zai kira na kawo ko kan shi ba kakarin ku sun yi sassan da ya kun ya shi ko kuma sannan ba ya ku an kafe akwai da yawa ma an kawo da ke ba su kai wanda ka zo na kai gulman shi tsakanin ka da Allah kana tunani ba wanda ya yi magana sai yi da kai suna mun da ba ta ka ko ba kaga shi yasa a cikin ah, ah, eh Annabi sallallahu alaihi wasallam yana muku bayanin kasura mai masu kuran nan gida to ya kuma an kare tun da an faɗi wasu da kuka ɓoye wasu kuma sani ta yanzu haka an bayyana wasu kuma ma su ma labari da wasu ma su labari wasu kuma an ayatun da kawai wata suna nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi bidiyar su da karatu amma ya ya san wancan da ta ke bayani a wannan koyi ba a cikin akwai so sai ce wani jarabu min Allah ne wa kitabu hakika ya zo muku da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani ajiye wa kitabu mubin دون للثاني والذي المبين إلا إلا كما لم يتكا فالله هذا الكتاب فليكن رسولنا يبين كثيرا مما تقولون من يستوي ويعرف عن سبيل أيمن زوال ذكر وطن الاستنشاق قد من الله نور يشهوا قد قال جاءكم من الله نور وكما أي رسول الله ولا ذلك يقول جاءكم من الله نور كان رسول الله من نور كما كتوا شرم يوم آخر ناقل أكل بالأصل في مجلسة فيها المبايعة إذا كتب كذلك كذايا من وأنت ماشيين كيف الإمام ابن جرير الطبري da zai fassara ayan wajen nufin ta na farko wajen kuma lafi nufin ta ke yin amma ta nufin ibn kathir da ya zo ya karanta da alqur'ani ne a wani da magana karara imam ibn bai ma karanta yawa da cikin fasirin wasu sukan kawo ko dai a nan sallallahu alaihi wasallam ko musulunci ko kuma alqur'ani da ya

القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يجي هدى للناس وبين من الهدى والقرآن هدى للناس يأتي بك القرآن وبينات من الهدى منين والقرآن منين لأن بلاد من وضعي من تدأ المغايرة لأن أقول لو هذا النور الجنة alƙur'ani ake biyo ita mutum shi ma da alƙur'ani a rufe duka fuskoki da jin zai iya rasa an sai su baye mafarki da mawar da zuci su suna a fassara shi da nuri a da nuri ana cewa an zai muhammad ne kwalwari idan ka ba shi wani sashi ba ka san shi ne kuma sun san kafin su san shi amma su suna da ajanda shi da suka ɓoye ta na wata tunani cewa komai ma da zai asalin shi Allah ba a zama da wata ma ba da zai wanda Allah ma harke ne Allah harke ne wanda Allah ma harke ne da ake min Allah ki mutum ba to shi wani harke ne ai su ce farkon halitta sun su ne farkon halitta za a zo za a yi cewa an taɓa da turawa da mutum a yi da yau shi an wani lokacin cikin ne a yi shi ta irin waɗannan munafibatin suke so a san karatu da cewa annabi sallallahu alaihi kuma saboda wani aƙida ta zo gabatar da ta da ta da Qur'ani din duniya kowa ya san haka Allah ya koyi shi a kuma san mahaifan shi an san mahaifin shi to irin da ba. kuma za su ba da tarihi a rana ba duk shekara suna mata wani da ranar haihuwar su irin da za su yi an bai da suna da kana da a cikin أي حتى من بقدات من الله ونور وكتاب من دقاء الله أو me yasa kiristoci suka ce Isa ɗan Allah ne? كلمة هو الأمام هو الآن إلى من يوم من كتب من نشر جبيته معناه الآجل من الله ke da kuma wannan duk da wannan Allah kuma shi ma wani tashi ne na Allah da shafa su ko wanda shi ko an yi kawai da cewa yi masa ba na ne ne wata ne kuma mace da Allah ya lafi da Muhammadu da ko وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة أخوان التي دخل الجنة على ما كان يملا yin cewa isa dan Allah a yi da isa manzan Allah ne kullum bawansa ne kuma manzan sa ne zai shiga aljanna kenan duk wanda ke ne ke ta ba Allah ba ne ɗa ne na Allah zai shi rajana to ballantana ne kaɗai sako da shi ma wani tsari ne na Allah kai da zai rajana da wani amina kenan duk wanda ke ne ta kaji wani yau ana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dalili ne akan cewa wani tsari na Allah da shi ne ke da shi da ya ce ya ce ya ce shi ba wani tsari ne na Allah. Yeah. إذا كان رشد وأنا آية وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حقيقة من أيقو لبي تلمتم بشيرا تلمتم بمشارة تلمتم بشيرا أي الولد كما أنه صلى الله عليه وسلم هو مالك تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك على هؤلاء شهيدا الله تعالى أن وعلا يشهد الناس ويجيء ويجيء mu kuma za mu shaida al'ummomin da suka ba kafi don ma muka mu da albarkacin ma ne da shi ne annabin karshe shi da zama mai shaida kawai mu kuma mu shaida cewa annabi musa ya ta annabi musa ya ta annabi isa ya ta wani haka za mu ta jira ga yadda ake ne ya ta kawai an ba mu alƙur'ani. Na ne ya tabbata. da baki da tsarki nan muna cin albarkacin manzan Allah ya kawo da shi ne alfarin shi ne da alfarin mun yi sauran shahidan ne mu bashiran mai bishara da duk wanda ya bi Allah ta'ala cewa da zai tafi shi wani biran mai gargaɗi da duk wanda ya saba ma Allah ko da shi haka duk wanda ya wuce ke shirya da wannan bangaren da ya tsaya yace ka so Allah ka bauta maka don ya cancanta ba don tsoron ka ba to mutum ne da ke da kaba da kasa da ka tura da yanka shekara da zai to da haka Allah ya kala ya gina ibada tsakanin alfawar ne wa haka Allah ya kara shi kare da ya rusa shi ma daga aljanna ne kare kafin nan ba to sai wani ta sai ba ta ma jin tsoron mutane domin duka bai za da aljanna ba ta jin tsoron mutane kuma aljanna za ta yi cewa haka da kuma haka ko da lakin alƙawar shi ne ta kawo kan ba ta ka ba ba ta jin tsoron ta ita ma aljanna ba ta ma shi ya kuma shi ba da yawan mutane a bayanin ma'aljanna su kawai mutane inda ba wuta aka ce aljanna ya ba a Ai aiki yawa ana yawa da zan saboda ba ba a zan wuce to sai aka ce maka kada ka damu nan ma ba a bar tsoron wuce to mene ne ka ga ana me ne? aljanna ma ba kai yi suke da mara yin wuce to idan kana lura da su a hankali a nan za ka fahimci inda da mutum ne da wasu sun san kuma akan da ya wani kasa ya zama da mutum na fiye ka sa da sai mana kanka yin jan tsaya yara ne, kanka yin jan tsaya a nan kanka yin jan tsaya a nan sai ka fara cikin wani zubi da baka san ah, abin da ya ke ko ne yana cikin fahimci wannan Allah ya shirya da kai wada'iyan ila Allah kuma mun aiko ka ne ka mai kira ila Allah zuwa da Allah ya kara da izini ne da ainihin Allah ya ta ya shi, kuma daga shi har mun zo سبيلي أن تقول إلى الله على رسولة أنا ومن اتبعني لكن يعني من جنس النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب بيان مش وتدمي لها قال ما سكت ثم الأقرب والأقرب هو حكم الشيء ما لو كان سيقال أتكلم أتكلم الأخيرة أن الأقرب منها وكما قيل قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا المساجين وكيف الله يشفيك ya kace wata rajin munira mafi illa ce munira ne haskaka mutane yanzu idan ka ce wanda Allah ba za ce mishi hadiwa ya za ka fassara wannan ayar ko ba haka bane idan ka kalli tarjibin wannan ayar ba wani ka shi ake magana a kan إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ولكن ليس لك وانتم فجاءنا الله نور سنة أي وانا حكيني إيه جاي مثلا سنة في شريعتي في أي التي وكرت منيرا إلا جميع التسارع إذا وانا حكيني

sannan a hakikatan wanda suka rayu da shi mun Allah ba a ce haske ba sa ganin haske ba sa ganin waliya ba sa ganin walwalwa Saboda haka ne idan ka tsaya a can sai da ba ka maraji da malaman da suke da su cewa su yi da wannan da su yi. Mun fahimci wannan? Kace na yadda mun ɗauka haske da shi ne ne. na ce hala ka yana ɗaya daga cikin wannan ma'ana da kowai ta'ala Allah ta'ala alam na shura alam kaga wannan Allah ya zo wa a ah, shin lam nashra lam ciwon buɗe kirjinka ba ishirafin da ko a yanar wani kirji yanar wani kirji na sada kirji ne ko ko da bambanci sai yin cewa ne idan an kada sura sai ce sharaha abin da kira sharaha shi ne wa kana abin da ake yi a wata shi wal muradu bi sadari guda alƙalami amma al-muradi mustaqil huna abin da yake shi ne al zuciya Allah ya kala ya yi wa zuciya ne duk mutum ba wace ne ce da yawan kirki an yana da yawan zuciya ko ne ya ke ne yana da yawan kirki أعرف وأنا دلوقتي هذا هو هذا

ko yi sunan sai ka bada saboda kana ji kana da ni da abin da yake gani kuma sun gane ko ba za su yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya da nashar da kenan a shehu ji ya zama su mai yawan kiri ma'ana mai hakuri mai iya shanya abubuwa ba ta zama da yawa saboda Allah ta'ala da cikin jerin cikin momi da yake قالوا هنا أطاعت سمعه بنور الإسلام كان شهر سلمان وقال سهل بنور الرسالة أن يروا في الجنة حتى المسلمين أخذ أسألة الإمام عباس haka da za ku da fasara saboda menene a risala shi ne an da manzanci ba to da aka yi kushe da shi da ka koma cikin suratul an'am man yajzamu an yahdiyahu yashra sadrahu ila mubayyin yashra sadrahu dole an yarwata shi da haske nan ومن يؤمن أن يظلم من أصدره بينا حملا كأنما يصعد tun da ya je mana a wabe ne ya yi ko ba ga kyau ya ga yana jin ina ne shi sama ka dan Allah ya nufi da ka me da ban su ne dan amma shi magana da su da su ne da ke wuri kamar yadda dan bida a dan Allah ya nufi da kan sunna kana kawo su suna da nan da mun fahimci wanda Allah ya kai da hasken musulunci da hasken suna sai daga Allah ya zara ko da zuciya kana da mutum da shi sallallahu alaihi wasallam akan gida ba sai da ta kare da musulunci da Allah ya yi wanda Allah ta ala ce ne fatar da ba zai sanya kirjin na sana'a duk da nan ko da yin na shawar shi ya sa mu gani duk yadda aka yi lafiya da an ce wa sai ke shawar ko da Allah ya Allah shi ne ya kuma da ko da ka duk abin da yazo ne kama da musulunci wannan ne ya ba mutum ne ya koma to da musulunci daga cikin baiwa da Allah ta ala ya mutum ko ya kuma da hikima shi ne ya shiga kuma da kuna da shi yiwuwa kaga ga ga na ta cikin sura na mutum ya na shan da kuma

lokaci masu yin kula ta an na ɗaukar tafsirin da zai da sha ɗaya da cin a alamun abin da shafi'in ke tafsirin gudane yake cewa mana abu hukuman wa ilman Allah ta'ala ya taɓa kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam da hikima da ilimi ilimi na sani alkitab ko والسنة وقيل معناه ألم يفكر قلبك حتى لا يقبل الوسواس أشياء الله تعالى ne sadaka da zuciyarka ba har yanzu an tun zuciyarka ka ba ka da wani mun san akwai cikin hali zai shakku kada kaga baicin wancan ta ma'ana da sannan kuma akwai ta hakika ma da

in an fassara shi da wannan an fassara shi da ba ta shi kawai mutum ne ya rage amma san da ya zama cewa in an fassara shi da wannan da zai rage wancan shi ne ikhtilafu an san shi an dole an yi wani ne rage an fahimci wannan Allah ya da ke wa bana an kawai kura الذي kuma ظهره منك

sai ba ma an ɗaukar nuni sannan a da'awar ta lokacin sai duk kuramurai don tsayin da ɗan adam amma duk mun san tarko ne wakila a duk wani abu da ke arada abin da yake da kan ayyukan jahiliya ai noye noye na ina irin na na na na na ayyukan jahiliya

wasu shiri ne ta yi tun da suna da wuta da ta an fasha wa ana da an wuta da wata da yau da gudu da an wuni kan gudu in laya gudu da bai da mun na wani da da ballakon ne da yake mai ta ko kun fahimci wannan to abin da wanda yake nufi irin waɗannan shi ne ta jahiliyyar nan mai shakirin da Allah ne amfana za a kuma fahimta da su irin waɗansu abubuwan tambar-tambar da aka so a jahiliya ana yi ana ganin daidai ne ba to shi na ke nufi da wuzarar Allah ne amfana za a to da ina ta wasu ina ne وآل كيف يتي ليغفر لك الله ما تقدر من ذنبك وما تأخر وكلمة أمنتي إما أمين ما تأخر شيء وإما زعيم تشيد منك ممكن وقيل أو تفكير أن أراد ما أسأل ظهره من الرسالة حتى بلغها وكتاب أجل ما أسأل ظهره من الرسالة أبن دي مثلا fahimci wannan kuma da isar da wannan sako annabta ta hatta wallah ba har zuwa wani ne ba mu shi abin da ake yi ce wani nauyi isar da da'awa an fahimci wannan allah ba shi ba ta fassara ko ba ana an fassara ma'ana nauyi isar da da'awa a cikin kuma Allah ta'ala ya yi wa ta mafi kujiya ta maka shi domin wahala isar da sakon nauyin ba za ka iya ba yaran ka ne ko ka je maka wannan da muka ta a haka yake a kawo almayar bi ko tsulani inda a wani rancen kuma aka ce a kan nasa kariya muka wata wani wani rayu da la'asalaki biyu ko zama ban ma da wada zuwa ya bayan ka shi hasan kuma kamar wannan na ƙarshen nan kusan eh, shi yana da cikin bari a cikin tarwila kamar yadda ka wada kwa da mai yawa kada ma ganin ko eh ne kan yana da cikin maraji da malam ko ba da yana da cikin maraji a ce da zunubar kasan wannan na ba da yin bana kai da ba da zunubar kasan duka da idan mun kalla ayar tana magana da akan cewa Allah ta'ala ya tsoke manzon sa da yiwu wannan sun ne so da ya kuma bai na sahari masa da mun da wannan annabi shi yasa wata tafiyar da ke cewa wannan farar shine mun so da ya mata duk nauyi kuma da za kawo maka nauyi ko wahala ya san da annan sani shi ma a tsara ba har wasu yana da tsara a ta ba ba Allah ta ala shi ko da awa ba nauyi ba ne yanzu a tsarkar da wannan kai wahala ko wani kai ko a masallacin kofar gidan kai ya daga kullum ka muna da karatu karamin aiki ne kai ko a ɗakin kai ya ce Allah ka san samun da zai zama karatu wanda lokacin karatu na karamin aiki wanda tana kira lokacin da ke kare ke kira na fahimci ka kira duniya ta haka ka kira duniya ne kowa ya zo ya amma ba ta da kusa ba amma fahimtar da ta wuta za su je akwai aiki gobe ba haka kuma ta wuce zama harisun yana da mai son kowa sai ya shirya aka ba wannan aiki akwai aiki a nan kowa sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala ya ce man huwa ala ghaibi abin da muka tsoro shi bai koyi ana gama wahayi bai ke da ana abin da aka wajen bazin ma الأكبر والرسالة ووجه ne ce wani kwana da sannan sai ce na tsawar da kuma ambatanka na shahararta da ambatanka na kimanta sunanka me ake nufi shi kuma da ambatan kala ya haɗu na adam abin nubuwa idan suka ce wani annabi ne ai shi ke ko ba zama ba na suka ce wani annabi ne shi ke so da annabta kamfir aje wata ake ga hanyar da Allah balantana da jira su yi da to da ka ce a cikin al'umman kai ne annabi to kuma da ma gon ku da ka ce ba har da ku da kuna da ma wanda ku kai da sama da ya ke kai mutum wasu malaman suka ce za su kirku ko zikir samani lokacin ambato da aka ta ala ta ala ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zarar ta shi ne shi ne duk kan da aka ce la ilaha illallah sharadin na musuluncin bai sanya ya da la ilaha amma ba ka yarda da cewa muhammadu rasulullah ba ko Wani wancan ma da ka faɗan ƙarya take to ya kai ka sani kuma haka wani ai shi ya zo da la illallah to ka ce ba ka yarda da shi kan sabo ne ba za ka wancan da ƙarya take wancan kuma da ka faɗa kalmomi ne guda biyu mutalazima idan haka yin la ilaha illa to tabbas dole ka ita ce muhammadu rasulullah don shi yanzu da la ilaha illa da ka ta ala ya illa da annabawan baya ne ne yanzu da shi to da ka da ala ya illa annabawan baya to zai zunta maka da tsoron الذي يختم به الرسالة والشيء الذي يذكر الرسالة صلى الله عليه في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان والإقامة أجدها أخرى ولا إلا أن الأذان والإقامة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ko shayuka wannan alama ce ko shaida ce cewa ya yi kai kaga wannan ba karamar ba karamar daraja ba ce ba karamar matsayi ba ce ta ba a nuna Allah ta zai wani kwafihu alkawar bin abu alfahim alfahim alfahim alfahim هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على أمين نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه wannan wannan tabbatarwa ne daga Allah ta'ala wanda ainihin girma ta ya ɗaukaka ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan azimin ni'amin ni'amin da zai kan girman ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sai Allah ta'ala shi a karan kansa ke ba mu sunan shi da na annabi ko ba mu ne ya samu kansa da kunya da sunan sa ya rage bayan ba ke kai wani ira ba kuma ta zo wani annabawan ma na ƙarshe ne Allah ta'ala ya zabe shi ko ba wata muhimman filafi ne kuma ainihin darajar matsayin sa inda ku a wajen tsokara mafi alaihi irin karamci ne a nan kuma wani da an shara a karba wajen imani wa hidaya sai yadda tun farko ya wanke zuciya sai ya wata sai ya sanya imani da shirya a ciki ko wata abu ne wa aiki ya wata shi domin ya kiyaye wannan ƙur'anin da ake yana kai masa وحمل الحكمة برضه هم الحكمة يومي ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية يقول كما نوي أمور الجاهلية عليه وبطله برضه يتحك إيه من أبن الجاهلية من يوسف عليه السلام شيء اليوم أبن ما قال الجاهلية في كبرش دارون المسلمين الله abubuwan muna da dalilai da karfe su ne su an su da wasu da mutum ce Allah ya zai masa wannan karkashin da ya yi yanzu da cikin alamuwan tabbatar suna a cikin zuciyar mutum shi ne kyamun wajen karkashin da ya yi duk sanda mutum har da mutum zuciyar tana ɗan kwaɗayin abubuwa da nan da ya yi a yau da sauransu Allah ta'ala ya sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kan an fahimci wannan wama kanat alaihi ko bin wurudini irin abin da jami'a ke kaka bin wurudini hanyar ta da bidawar saurari alati zoji wa bin wurudini alati wurudini yadda ya kibi da addini a nan saurari da ne wanda shi aka yi tsoron da ke mun fahimci Allah ya sanya masa kiyayyar wadansu karkashin da ya yi sannan kuma da irin abin da jahiliya suke sannan kuma ya fifita addinin addinin musulunci yana nuna wani addini yau kuma rabu ala addinin wanda zai tsara rasular biyu guda biyu da haka bilhuda dinin haka me yake alhuda me yake addinin me yake da haka alhuda zai yi ne dinin haka liyuzirar ku ala addinin haka Allah ta ala tun farkon zuwan musulunci ne mun za Allah wannan bishara sallallahu alaihi wasallam ko da da kalan zuwan annabi har ko mun ta ga wannan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladheena ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari rahimahu bainahum التي تراهم ركعا في الجبل يبتغون فضلا من الله إمام في وجودهم من أثر وجود ذلك وأثرهم في dole ya la yana kila da da Muhammad Rasulullah a tsoron ma ba shi ba hakuran sa ba shi kenan ƙarya ne ce to injila ba wa musalmin fil injili ka zarni shi ne da ya yi kanto an kawar da shafara ba a da fantabula tawa a nasu shi ne da ya zo da yawa da ya

a rantse su a yabe su kun bai ci wannan a kanar shi kan bana da daga shafa da yi a da wani su bai san zula ba haka suka ce kuma a gaban ta abuja ne haka ya girma a gaban su suka da kan zafi yau ba kariyar allah ba da ila ba haka Allah ya tsara ya tuka sabbin manzan Allah da yadda addini ya taso da yadda ya zo na ayyuzo ba da karfin shi ya zo ba a ya zo da ruwan shi ne kai kaya ce za su muke. ai sun kawo ba zai fita garin maka ba sun kawo ba zai fita cikin ma ya fi yin ruwa suna da ma'annabin ne shi kare su daga wata gari a gidajen su ma akwai suna kokarin ya kayyara da suka da ya ma fita garin ma suna fita kokarin kada ya wuce da suka da ai ya ma tsallaka ma shi su je habasha ma su ta aika ne to haka Allah ya tsara kamar ko wannan ba karamar ni'ima ba ce sannan mu al'ummar musulmi yana nuna mana ashe wannan da aron Allah ke tafiya da shi in dai har aka siffar da kulantar biyu ruwa da wani makiya kamar za su yi ya so da yin ruwa ruwa ya zai zai wani su ba Allah shi ne وحتى عنه ولاة أعضائه أعضاء الرسالة يكون سوق قيمتها نوي نهى عليه سجن من بيته ماذا بتعرف ذات الرجل وانت في الهواء يقوم على الرجل ko lada ko ladancin masallaci ko idan aka ba ta za a lada ko ba lada to ka so ka dai ba su rana ka ka biyo kan ka ka farko ba su ka da zuwa da labari ka to da aikin jira mutane da yawa shi sa hadisi yayin da ainihin masu kiran sallah ko al'azin su ne kuma na. wani yana jin ana kiran sallah a wani wuri yana jin ana kiran sallah sun tura zai yi makaranta da kuma ke makaranta hatta liman ma kila ma yana sallah a gobe amma yana jira da zai kira a gobe ya gana musu lokaci amma yana jira da zai kira ba haka bane ko ballantana manzancin asalin a cikin shi ne sarrafa kuma ba karamin nauyi ba shi da Allah ta ala ta roƙe a da tsara wanda zuwa ko da tabbalin da ke da nafi ma da ilai saboda tsara mutane abin da aka saukar wanda ta fasa da shi ne ke da ke tsara shekara shirin wata ruhi ne da azai makami da kuma yadda Allah ta ala ya nuna masa matsayinsa wanda ya da mutum da ainihin girman matakin da ya kai والبس ذكره لأين أنبتنسى يدوكك وكراره وأسمه أو يقوم عند الله تعالى يقول سورة من أنبتنا بشيء رب wani Allah mu duniya yi ya ce fasada su ne da an Allah ɗaukaka درجة حبة يخشى أن تتأمل عن القرآن الكريم وليس خفيف باب خفيف بالذات والمتابعين إن الحمد لله ولا متشكين ولا بيتي الحمد لله أنا شهادة ولا تكن سلام هو الذي فلاك إلا يكون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طريق ولا تجوز يجب أن malina su nuna mana wannan kuma sunan da Allah ya tsada ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da na kai da kalla ya tsada ne ba ba da da shi da haka ne sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbata da wannan daraja da wannan da wannan da wannan babu shakka ya kamata ya zama ki idan aka ce maka manzon Allah ya ce kai ba wai da ya an cikin maka ya ce ba kai na tabi ai da sauran sa'adun su ne ma suke mai manzon Allah ya ce a kanka amma kai a inda take ma ana ce mana gashi nan shi kana jawo ne ma da mai duk wanda aka ba shi wannan tarbiyya an ba shi aka fi kowa ba shi ba ai kurewa ne aka ce maka Allah ya اللهم إني أباك من الصالح وأنا نعم كارم a kan wannan المدد yin yadda aka ba ka biyu ba ka rance shi ba ta ba iya malaman sunna suke bayanin mani da yau duk a wannan ba da ne ba da rai amma idan a ba neman aka ji ne an ba da aka to da ana gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana ana jinjina matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar girman magana da biyayya shi ka shafa islam ibn taymiya yake cewa kai wannan tasirin to annabi sharram ke magana ce ba kanka kai ke magana duk wani man da ya tsaya akan yada sunnar ya da Allah ya wuce da masa sai da wane ne ne lokacin da imam ahmad ibn hanbal ya tsaya yana cewa sai sunna ba ibn aliyu a lokacin da shi ne malamin da duk inda ka ya kaza ga shi ake magana shi kuma ta jawo shi ta ranar sarrafa ce yana yin da abin da ya ce ko da ka shi aka san shi ba san ma Ahmad ahmadu har ma gani ake ahmad ma ya yake ja da shi ko da ka sunan shi ne ya zama shahararre ko kula ke mango a wancan lokacin amma saboda faɗan da ya yi da sunan sai Allah ya wanzar da amfani imam ahmad ya mantar da yin rayuwa shi ne wani ke ta ke samun da ke duk shaharar da bida a ta ba shi lokaci inda ƙwararre ce inna shani a ta wa afsar za ka duk wani ke faɗa da wani alkhairi duk ya yi faɗa da kamar shi ya gaba ka ba shi wani lokaci da shi an manta da shi amma idan mutum sunna yake karewa wa fa'ana da kabin sarfin nan yana sai Allah ya wanzar da Allah ya tsara shi وروى ابو سعيد الخدري صلى الله عليه واله وسلم ونذر من ان شاء الله تعالى